أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyu wanda wannan rana ta yi daidai da bakwai ga watan takwas na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na bakwai a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka allah ya ba mu albarkacin wannan watan kuma ya ba mu albarkacin karatun alkur'ani a cikinsa a aya ta 35 a cikin suratul ma'ida insha allah tambayoyi tambaya ta farko yace wannan ce yana tambaya meye hukuncin macen da ta zubar da ciki a macen da ta zubar da ciki ba tare da wata illa ba ba tare da uzuri wanda shari'a ta yadda da shi ba ta ɗauki rai ta yi kisan kai yana daga cikin wa'adul banat wato binne 'ya'ya shi ma wani nau'i ne na binne yara wato da ransu kamar yadda ake yi a lokacin jahiliya idan ya zamanto cewar ciki a ciki halitta ne daga cikin halittar Allah don haka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewar wanda yayin da wata mace ta bugi ta doki cikin kishiyarta da wato irin sandan nan da ake kafa haima da shi ta ɗauka ta buge ta a ciki ta sa cikin ya zube annab sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mata biyan diya shine gurratu abdin au ama shine wato a samu bawa ko baiwa ta ɗauke shi ta danka shi ga hannun su magadan wannan cikin wannan wato mai cikin ah, magadan da za su ci da idan da a ce an haifi yaron wanda za su ci gadon to sai a raba wannan kuyanga tsakaninsu ma'ana da uban da ita uwar da 'yan uwansa wato da uban da da uban da ita uwar wanda yake su ne za su yi gado a raba wannan baiwa tsakaninsu wanda ya nuna kan cewa kenan nan wato shi rai a ciki yana da alfarma yana da hurma da haka duk wanda ya zubar idan idan zubar da shi ya zama daga cikin kashe rai ba da haƙƙi ba daga cikin asabu almubiqat manya-manyan zunubai guda bakwai waɗanda suke halakarwa a halin kawai da ake zubar da ciki shine idan ya zamanto cewar ci gaba da ɗaukan cikin ko ci gaba da goyon cikin zai kai ya zuwa ga halakar ita uwar zai kai ya zuwa ga halakar uwar ta haƙiƙan nan wato an tabbatar haka ko kuma bisa zato mafi rinjaye to idan haka idan likitoci masana guda biyu suka yi hukunci akan wannan to za a iya zubar da ciki din saboda shi wannan rayuwarsa ba tabbatacciya ba ce ta yiwu ya zamanto cewar a haife shi ba rai amma ita kuma rayuwarta tabbatatta ce saboda haka domin samun abin da yake babu tabbas ba za a rasa abin da yake tabbatacce ba na haka shari'a ta yi hukunci akan irin wannan hali idan ya zamanto cikin zai bijirar da rayuwar uwar ga halaka ga hadari ga halaka to wannan sai a zubar da ciki baya daga cikin wannan dalilin ya zamanto idan kawai ta ga tana so ta, ta huta ne daga haihuwa ta ce za ta zubar da ciki ko kuma don saboda tana gudun abun kunya ta ce za ta zubar da cikin haƙƙin rai shi ake ƙaddamarwa akan haƙƙin mutunci domin tartibin daruriyatul hams shine na farko tsare addini sannan tsare rai sannan tsare sannan tsare hankali sannan tsare dukiya afuwan sannan tsare dukiya sannan tsare hankali sannan na ƙarshe tsare mutunci a bisa wannan tartibin suke zuwa don haka ana iya salwa ana iya haƙura da rai don a tsare addini don haka ake jihadi ana iya salwantar da dukiya don a tsare rai don haka idan mutum ya zo ɗaukar dukiyarka don ka tsira ka iya bashi don rayuwarka ta tsira ana iya amma ba a tsira ba a wato salwantar da rai don mutunci ya tsira duk da sunna ta nuna ana iya salwantar da rai don dukiya ta tsira mutum in ka zo in zai dauke dukiyarka ka kai wato ka yaƙi da shi ko da za ka rasa ranka saboda sunna yadda sunna ta yi togaciya akan wannan tartibin to amma wajen mutunci ba za a ce za a rasa rai ba domin a tsare mutunci saboda haka idan ana gudun wai mutunci zai ɓaci wannan ba dalili ba ne na azubar da ciki to waɗannan ma ɗalibai ne da suke jarabawa da suke neman Allah ya musu addu'a Allah ya ba su nasara Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara a cikin jarabawa su kuma ya sanya karatun ya zama mai na tsoron Allah ne sannan me hukuncin wanda ya yi aiki a coci aka biya shi misali kamar aikin gini bai halatta mutum ya yi gini mutum ya je ya gina coci ba ko ya zo a ɗauke shi aiki ya yi gyaran wato ya gini na gyaran coci ko ya ɗauki motarsa ya zamanto yana jigilar kai mutane coci in ya san cocin suke zuwa ko ya ɗauki abin hawansa ya ringa kai su wajen ibadarsu domin wannan yana daga cikin taimakawa akan saɓan Allah wannan shine fatuwar jamahirin malamai imam malik ya yi nassi akan wannan don game da mutum ya ba da gidansa haya ga waɗanda za su mai da shi coci ko ya gina coci ko kuma ya ɗauki motarsa ya ɗauki abin hawansa domin ya rinka kai mutane wajen bautar coci wajen bauta da ake yi a coci waɗansu malamai sun yi ruksa akan wannan kamar imam abu hanifa amma dukkan sauran mafiya yawan malamai gabaki ɗaya sun saba masa wanda ke kuma wannan shine sahihi saboda dalili ingantacce da mafiya yawan malamai suka kafa hujja da shi na faɗin Allah ta'ala wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimaka ma juna wajen saban Allah da wuce wajen wato saban Allah da kuma zalunci abinda suke yi saban Allah ne don haka bai halatta a taimaka musu wajen saban Allah ba don haka wannan abin kuɗin da ya samu a cikin wannan aikin sai ya sadaka da shi domin kuɗi ne wanda yake ba na halal ba sai dai idan ya zamanto wato matsanancin talauci ne to sai ya ci ta babin cewar a wato larura ce ta sanya shi cin wannan dukiya amma in yana da wani hanya wanda yake zai samu kuɗi to ya amfani da waccan hanyar wannan kuɗin da ya samu ya bayar da shi sadaka domin ya tsarkake dukiyarsa daga cin haram domin wannan dukiyar haramun ce na'am sayar musu da fili ba zai halatta ya sayar musu da fili ba mutum yana da fili ya sayar ma da waɗanda za su zo su gina coci ko waɗanda za su zo su gina gidan club ko waɗanda za su zo su gina hotel da za a rinka sayar da giya ko waɗanda za su kafa kamfanin giya a wajen duk bai halatta mutum ya sayar da filin kamar yadda ba zai ba su haya ba ba zai sayar da fili gare su ba gwamnati kwata ba su fili domin su yi coci wannan akwai tafsil ana tsayawa a duba game da masalih da mafasid maslaha da barna saboda ganin kan cewa daga cikin wato a wajibin yarjejeniyar zamantakewa tare kaga a cikin alkawarin da aka yi tsakanin sayyidina umar da nasara na na na sham shine ba za su gina sabon coci ba amma waɗanda suke da shi ba kwace musu ba to wannan yana komawa ya zuwa ga maslaha abinda ishtihadin a shugabanni suka yi bisa shawara da malamai na duba maslaha da mafsada tunda babu tunda abinda in an yadda su zauna a cikin musulmi an yadda su yi addinin su saboda haka akwai abubuwa waɗanda yake za a kyale su su yi wanda yake ba zai nuna ɗaukaka ga addinin su ba amma kuma zai tabbatar musu da yancin su na su yi addinin su tunda shine ma'anar alƙawarin su zauna a cikin musulmi to ballantana kuma idan ya zamanto zama ne da ake yi ba zama da aka yi rinjaye ane musu mu'amalan ahalud dimma ba zama ne da ake na zaman sulhu tunda zaman da musulmi suke kama a ƙasar Najeriya da waɗanda ba musulmi ba ba zama ne na kan cewa musulmi sun yi rinjaye a kansu ba sun zamanto su waɗanda ba musulmi ba ahalud dimma ne a zama ne na sulhu na alkawarin zamantakewa tare kamar yadda zaman manzan Allah eh, bai ma kai ma zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da Yahudawa farkon zuwansa Madina ba domin farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina an yarjejeniya ta sulhu amma tare da miƙa wuyansu ga shugabancin manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi da yadda su kan cewa shari'a ita ce take hukunci a madina to mu halin da muke ciki ba irin wannan halin bane yana daga cikin halin da a waɗansu malaman tafsiri suka kawo na musulmi yayin da ya zamanto kan cewar andalus ta koma a ƙarƙashin hukuncin ba musulunci ba aka zauna aka yi sulhu cewa za a kyale musulmi su ayyuka na addininsu amma mulki ba na musulunci ba ne to a cikin irin wannan dole sai an duba kowace kaziyya an duba ta da maslahatta da barnatta a ga abin da yake abin da shine maslaha sai ai abin da yake kuma shine karanci wajen barna sai ai wannan ya ce menene matsayin bashi da ake bayarwa a ma'aikata wanda za a baka bashi bashin kayan abinci a cira a albashin mutum kuma in ka tashi biya sai ka biya kuɗin fiye da yadda aka sayarwa ake sayarwa a kasuwa shin wannan ya halatta ko kuwa bai halatta ba wato wannan a wannan babu laifi a ciki tunda ciniki ne na bashi ba kuɗi ne aka baka ba idan da wato ma'aikatar ce ta baka kuɗi cewa ga kuɗi nan ka je ka sai kayan masarufi sannan aka yi kanti wanda ake sayar da kayan masarufin sannan aka ce za a rinka za ka rinka biya daga cikin albashinka da ƙari to wannan ƙarin riba ne amma idan aka sayar maka kama alal misali ma'aikatar ta sayo kayan masarufi shinkafa da gero da sukari da madara da omo da sauransu aka ce duk ma'aikaci da yake aiki a wannan ma'aikata zai iya ɗaukan buhun shinkafa ya biya a rinka ɗauka daga cikin albashinsa tsawon wata uku amma maimakon dubu takwas da ake sayar da buhun shinkafa za a sayan masa dubu goma sha biyu duk wata a rinka ɗaukan dubu hudu saboda haka kaga an ci ma'aikata ta ci ribar dubu hudu ko ba haka ba to amma kuma a maimakon ajali ya biya a hankali wannan ya halatta bai'ul ajal ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu idan kun yi ciniki na bashi ya zuwa ga ajali abin ambato ku rubuta shi wanda ya nuna cewa ya halatta a ciniki ya zuwa ga ajali abin ambato kuma ciniki iyakance ribar da zaka ci shari'a bata zo da iyakance riba ba a cikin ciniki domin ka'ida shine wa ahallallahu albay Allah ya halatta ciniki aka irin wannan akasinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a sunna ta tabbatar da shi na cinikin salam cinikin salam shine ka je ka bada kuɗi kaɗan akan a baka abu mai yawa bayan lokaci kamar mutum kana son ka sai kana son yanzu kana son ka sai wake ka san yanzu wake a kasuwa tsada gare shi sai ka je ka samu waɗanda suke cinikin wake ko kuma waɗanda suke noman wake ka ce buhu na wake yanzu idan a kasuwa ana sayar da buhun wake dubu goma sha biyu alal misali ka san idan aka yi kaka buhun wake zai dawo watakila dubu takwas sai ka je ka ce ina son a sayar min da buhun wake ɗari kowane buhu a dubu takwas ko kowane buhu a dubu bakwai zan biya yanzu kuɗi hannu idan lokacin kaka ya zo ka ayyana watan in ma kana so ka ayyana hatta kwanan watan ka ce ran alal misali ka ce a cikin watan tara a cikin watan goma watan oktoba tsakiyar wata a baka buhu ɗari na wake kowane buhu a dubu bakwai kowane buhu ɗaya a dubu bakwai kaga ka sayi waken nan da araha ka biya shi yanzu ka fawwala wato ka rasa wato ka matsa ma kanka kada ka yi amfani da wannan kuɗin wannan dubu ɗari bakwai ɗin ka bayar da ita shi kuma wanda ka bashi ɗan kasuwa ne zai juya wannan kuɗin a cikin wata harka tasa ya san nauyi ne a kansa sai ya samo maka buhun wake ɗari in lokacin ya yi ya amfana da kuɗin kai kuma ka amfana da samun arhar wake a lokacin don da yanzu zaka saya ba za ka same shi a haka ba kuma la'alla idan lokacin kakan ma ya zo ba lallai ka same shi a dubu bakwai ba amma kun yi yarjejeniya shi ya yadda ya amfani da wannan kuɗin amma in lokacin ya zo zai neman maka ko da kuwa abin da zai same shi a kasuwa ya fi haka amma ya yi amfani da wannan kuɗin to asali abin da yake faruwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a madina manoma suna buƙatar kuɗin don su je su yi aiki a filinsu su sai na abin nan su sai iri su sai taki su ɗauki 'yan ƙodago su yi musu aiki a gonarsu wanda inda cewa suke za su karɓi bashi ba lallai su samu bashin ba amma tun da sun san abin da za su noma za su samu amfani a ciki sai mutum ya zo ya ce ka sayar masa wusuki sittin na dabino da za a samu idan an yi girbi kuma lokacin girbin nan sananne ne ga kuɗin yanzu zai biya kowane abin nan kowane wusuki ɗaya ga abin da za ka biya sai ya biya kuɗi wanda yake kaɗan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aslabtum abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina kamar yadda ibn abbas zai ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wajadahum yuslifuna fi tamr as-sanata was-sanatayn qala man aslafa falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum yazo ya same su suna yin wannan ciniki na salam ko na salaf sai ce duk wanda ya wannan ciniki yayi ciniki na wato awo wanda yake sananne ya zuwa ga ajali ya zuwa ga lokaci wanda yake sananne to kaga akasin bai'ul ajal bai'ul ajal shine ka karɓi abin ka biya daga baya ana bin ka biya kuɗi daga baya bai usalam ka ba da kuɗin ka karɓi abin da ka saya daga baya shine kamar cinikin sautu kenan ko ba rere ba shi shine wanda zaka ce a sayo maka baka ba da komai ba amma kuma kana amma kuma za a sayo maka mutum zai tafi kwatano sayo mota ka ce da Allah a sayo min Toyota Corolla baka ba shi kuɗi ba kana bin sa bashin Toyota Corolla yana bin ka bashin kuɗin mota wannan dai addainu biddaini kenan wannan shine sautar rere wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba dole wanda zai yi salam sai ya bada kuɗin yanzu zai tafi Kotonu idan da ya sayo Toyota Corolla a miliyan daya za a zo a sayar da ita a Kano tunda ka san zai tafi can sai kuka yi da wajewa da shi ka bashi dubu ɗari saboda haka ya je ya yi amfani da ya samu da dubu ɗari takwas nan a nawa ya samu shi dai ya yadda ya san zai samu riba kai kuma kasan san za ka samu sauki na wato ba lalle ka kai sai ta a yanda kudin ta yake a kasuwa yanzu ba wannan shine cinikin salam saboda haka kun ga da salam da bai'ul ajal duk babin su daya shine kan cewa a maimakon ajali jinkiri da ake samu ana samun sauki saboda haka wannan ciniki da dan uwa ya faɗa wanda ake a cikin ma'aikatu ya halatta babu laifi a cikinsa matsawar ya zamanto cewar kayan masarufin ake bayarwa ba kuɗi ake bayarwa ba ake cewa a rinka ɗauka daga cikin kuɗin mutum daga cikin bashin kuɗin mutum kamar yadda za a ce za a ba mutum bashi ya sai babur ko za a ba mutum bashi ya kayan ɗaki in ya so a rinka ɗauka daga albashinsa amma za a ƙara wani kuɗi a kai administrative charges wanda abin nan a shekara wajen uku da suka wuce gwamnatin kano lokacin gwamnatin kano waccan wadda ta mutu ta malam ibrahim shekarau ta rusa wannan bisa fatawar da aka yi mata daga hukumar shari'a cewa wannan bai halatta ba riba ne abin da ake karɓa caji ko da me aka kira shi a kira shi administrative charge bai halatta bari ne yanda aka ba ma'aikata kuɗi bashi haka za a dawo a biya su kuma aka yi sakula a dukkan ma'aikatun kano kan cewa duk ma'aikaci da aka bashi bashin babur ko aka bashi bashin sayan wato kayan gida in ya tashi biya zai biya daidai yadda aka bashi ne ba tare da ya ƙara koda kwabo ba saboda tsara kofar riba wannan ina da masaniya akan wannan don a lokacin na hukumar shari'a a mu muka rubuta fatawar kuma aka yi aiki da ita to amma idan ciniki ne ba kuɗi ba to wannan babu laifi a yi shi kuɗi ne shine wannan bai halatta ba e wannan shi ma ya halatta wanda ake cewa ake ce ma mutum ga abin saya kama a ce ga mota idan za ka biya bayan wata ɗaya miliyan ɗaya idan sai bayan wata biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu idan sai bayan wata uku miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu irin wannan ciniki babu laifi amma da sharaɗi ɗaya idan aka rabu akan wanne ne na kuɗi hannu ne yanzu ko ko na wata ɗaya ne ko na wata biyu amma an aka rabu a haka to wannan ya zamanto bai a taini fi a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya baka san wanne ne ba saboda aka sai rigima ta tashi idan tsakiyar wata ya yi sai ya kawo kuɗin sai ce ai na saya kuɗi hannu ne ce a a a ai tunda baka biya ni a lokacin ba sai dai ka biya ni na wata ɗaya kaga sai rigima ta kasance to amma idan aka ayyana ka ce to na ɗauka akan zan biya a ƙarshen wata an ayyana cinikin ya zamanto ɗaya ko ya zamanto biyu ɗaya ne don ka yadda cewa za ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to irin wannan cinikin ya halatta ba bai ataini fi bai'a ba ne bai ataini fi bai'a shine ka, ka ambaci ciniki biyu a cikin kullun ciniki guda ɗaya ba tare da ka ayyana wanne ne ba ya zamanto ko wannan ko wannan wanda yake wannan yana buɗe kofar rigima da fitina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا النار وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم تو wannan ayar kwadaitarwa ce kan aikata abubuwa da za su kai mutum ya samu kusanci da Allah jalla wa'ala an ambace ta bayan ayar da ta tsoratar akan wato yin muharaba yaƙi da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma yaɗa barna a cikin ƙasa wannan uslubi haka yake na alƙur'ani ana cikin tsoratarwa da gargaɗi sai kuma a shigar da abin da zai zamanto na kwaɗaitarwa saboda wannan ya fi tasiri a kan zuciya bayan an tsoratar da zuciya mutum ya ji tsoron Allah da narkon azaba da aka yi da gargaɗi mai tsauri sai kuma ya zamanto kwadaitarwa ta zo da zaburarwa to sai ya zamanto wannan kwadaitarwa da zaburarwa ta yi tasiri a kan mutum ya zabura ya aikata al'amari din kuma mu sani fa alƙur'anin nan na Allah ne tartibinsa yadda ake sanya ayoyin nan daga Allah yake domin in an saukar da aya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma masu rubutun aya ku sanya wannan ayar a surar da ake ambatan kaza da kaza a waje kaza da kaza saboda haka hatta inda tartibin ayoyin yake daga Allah yake da wasu dar manzan Allah salawatullahi wa salamu to Allah shi ne ya halicce mu shi ya san hanyoyin da wato zuciyoyinmu za su tasirantu da wa'azi za su tasirantu da umarni saboda haka yadda tsarin alkur'ani yake ya fi komai isa matuka wajen tabbatar da tasiri mai inganci a cikin zukatan bani adam Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan umarni ne daga Allah ga bayansa muminai da abin da imani yake hukuntawa na yin tsoron Allah domin imanin gaskiya ba zai imanin gaskiya shine yake hukunta mutum ya ji tsoron Allah ta hanyar yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah baya so wabtaghu ilaihi wasila kuma ku nemi kusanci ya zuwa gare shi wato ku nemi duk abin da zai kusanta ku ya zuwa gare shi shine ma'anar wasila alwasila wato alqurba alqurbu min Allah ta'ala kusanci ya zuwa ga Allah ai ku nemi abin da zai ba ku kusanci ya zuwa ga Allah wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi a tafarkinsa a tafarkin Allah ɗin kenan la'allakum tuflihun domin ku samu falahu domin ku samu rabo alfalah shine duk abin da kake nema ka samu kuma duk abin da baka so ka tsira daga gare shi duk abin da kake so ka samu duk abin da baka so kuma babu shi ka tsira daga gare shi wannan shine falahu babu shi a duniya babu shi a duniya yanzu mutumin da yake neman aure ya ga yarinya yana mutuwar santa burinsa ya zama tokancewa cewa ya same ta in ya riga ya same ta gani yake ya gama farin ciki sai tukuna ran da ya auren sannan zai ga an ce masa ya tashi je kawo kudin cefani da ya ɗauka kan cewar kamar wanda waɗansu suke yi kamar yadda malam abdullahi yake cewa yake ba da labari wato idan mutum ya yi aure a wajensu sai a shekara ɗaya ana ciyar da shi kullun safara shekara ɗaya bai sanya ya je gona ba sai ran da ya cika shekara ɗaya sai a ba shi fatanya a ce lakum dinukum waliyadin ya tafiya ya je ya noma ya san abin da zai ci to kaga nan a cikin jin daɗin da yake ta ƙoƙarin samu bai san akwai wahala a ciki ba to amma a lahira a lahira a aljanna shine mutum ake samun alfalahu na haƙiƙa shine ka samu dukkan abin da kake nema kuma ka tsira daga dukkan abin da baka so to wannan ayar ta kwaɗaitar da mu akan neman kusancin Allah bayan tsoronsa bayan mun ji tsoron Allah ta hanyar tsare iyakokin Allah to kuma mu nemi duk abin da zai kusanta mu ya zuwa ga Allah alwasila shine dukkan abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah abin da kuma duk zai kusantar da mutum ya zuwa ga Allah shine alwajib wal mustahab Allah ta'ala ya ce a cikin hadithul qudsi wanda Abu Huraira ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaitowa daga ubangijinsa yake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil muharaba duk wanda yayi gaba da waliyina to na sanar da shi da wato yaki Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya tuhu aftaradtuhu alayhi na bai taba kusantuwa da zuwa gare ni ba da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni bisa abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila har sai na so shi to ka gani ayyukan farilla shine farkon abin da zaka Allah ya soka a farkon abin da abin da Allah ya fi so ka kusance shi da shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana bai taba kusantuwa ya zuwa gare ni ba da wani abu da ya fi soyuwa gare ni fiye da abin da na farlanta masa farilla ita ce mafi mafi mafi soyuwar abin da zai kusantar da mutum ya zuwa ga Allah saboda haka a cikin alwasail wabtagu ilaihi wasila wasilar da ya kamata a nema ta farko ita ce ta farilla kuma a cikin farilla ta farko ita ce imani shi yasa mai ahalari yake cewa awwalu ma ya yajibu alal mukallif tashihu imanihi farkon abin da yake wajaba akan mukallafi ya inganta imaninsa domin shine matakin farko mafi soyuwa wanda za ka yi ka samu kusanci ya zuwa ga Allah ita ce wasila ta farko imani ka inganta imaninka da Allah da imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da imaninka da sauran shika-shikan imani sannan kuma sauran ayyukan farilla amma mutum ba zai tozarta farilla ba ya je yana yin nafila ya ce ai neman kusancin Allah yake ka kwana kana yin sallar tahajjud amma kuma gab da zai alfujur sai ya kwanta kai ta bacci ba kai sallah asuba ba sai da walhatai baka sallah ba sai da walhatai amma kuma ka kawana kana sallar nafila wannan rashin wato ikhlasi ne rashin gaskiya ne tsakanin bawa da Allah farko ka tsare farilla sannan kai nafila alwasila wannan shine asalin ma'anarta saboda haka neman wasila ya zuwa ga Allah shine ku nemi abin da zai kusanta ku da Allah ta hanyar ayyukan da Allah yake so to wajen neman wasila neman kusanci ya zuwa ga Allah din ya hada wajen samun karbuwar Allah da kuma wajen samun addu'a ma wajen samun karɓuwar addu'ar Allah in kana so Allah ya karɓi addu'arka to ka nemi kusanci da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin addu'a bayan mun yi ibada wata ran wani bawa wani sahabi daga cikin sahabbai ya zo ya yi sallah da ya sallama zai tashi ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajila hadha wannan ya yi gaggawa sannan ya ce idan ɗayanku ya yi sallah ya yi godiya ga Allah ya yi kirarin yabo a gare shi sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah daga cikin alkhairin duniya da lahira to sai kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce abdullahi ibn mas'ud ya same shi yana karatun alqur'ani yana yabon Allah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sal tota ka yi roƙo za a baka abin da ka roƙa shine na umar ya sauri ya je ya gaya masa ya ce me ka roƙa don ga abin da na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya roƙi kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin aljanna ya ce to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to idan mutum ana so shi yasa ake so idan mutum zai nemi ijabar addu'a to ya ya kaddamar da ayyuka nagari Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da wani abu ga kawukanku shine idan za ka yi aikin ibada a idan kana neman karɓuwar addu'a ka ƙaddamar da wani abu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo marzakun bi sadaka ku neman ma marasa lafiyarku waraka da hanyar sadaka sadakan nan wasila ce ku yi tawassuli wato ku yi shine ma'anar tawassul neman samun kusanci da Allah to ana yin tawassul ne da ayyukan imani ayyukan farilla da mustahabbi ana kuma yin tawassul da duk abin da yake zai ba mu mutum samun karbuwa a wajen Allah wanda daga cikin wannan shine abin da sayyidina Umar yake faɗa kamar yadda imamul Bukhari ya ruwaito cewa idan aka yi fari sai sayyidina Umar ya fito da Abbas idan suka yi sallar roƙon ruwa sai sayyidina Umar ya ce ya Allahumma inna kunna idza ajdabna tawassalna ilayka bi nabiyyika bi nabiyyina wa nahnu natawassalu ilayka inna kunna idza ajdabna tawassalna ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina qum ya abbas fad'u allaha an yasqiyana sai ya ce ya allah mun kasance idan muka shiga lokacin fari sai mu yi tawassuli sai mu nemi kusanci da kai da annabinmu sallallahu alaihi wasallam sai ka shayar da mu ruwa yanzu muna tawassuli muna neman kusanci da kai da baffan annabinka da babban annabinmu don haka ka shayar da mu sai sai na umar ce tashiya abbas kai addu'a wannan shine tawassuli to tawassulin da sahabbai suke yi wanda sayyidina Umar ya faɗa shine su je su ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah halakat ja'a iyal wa halakat al-amwal fad'u fasqina fad'u Allah an yasqiyana wato iyali yara sun yara suna cikin yunwa dabbobi sun halaka ka roƙa mana Allah ya shayar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a shine yin tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan je su ce masa ka roƙa mana Allah kaza kamar matan nan da take yin farfadiya idan ta tana yawan ciwon farfadiya sai ta je ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abin da yake samu na farfadiya din nan ya tsananta a gare ni ka roƙa min Allah ya yaye mu yace idan in kin so zan roƙa miki Allah in kuma kika yi haƙuri Allah zai baki aljanna sai ta ce zan yi haƙuri to amma ka roƙa min Allah kada tsananci na ya rinka bayyana in na yi farfaɗiya ya mata addu'a da wannan to wannan tawassuli ne wani yana daga cikin tawassuli tawassuli amma da me da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu Allah kuma wannan asali ne na cewar mutum ya nemi addu'ar salihin bayan bawan Allah amma ba ka ɗauke shi jinga ya maka addu'a ka biya shi ba domin yayin da kai wannan ta zamanto ba addu'a ba domin sharaɗin addu'a ibada ce sharaɗin ibada a yi ikhlasi a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da mutumin da ya ne mutumin da ya abin da aka biya shi lada a nan akwai ikhlasi jinga aka yi aka biya ka lada ka samu ka yi dan Allah dan abin da aka biya ka ne ciniki ne an yi an biya saboda haka babu ibada tunda babu ibada babu amsa addu'a don haka ku gane ku daina zuwa ana ci muku kuɗi ta wannan hanya amma ka ce mutum ya yi maka addu'a tsakaninsa da Allah in ya maka addu'a shi kenan ko kuma kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya ce ka sami yara waɗanda suke karatun alkur'ani. da wanda suke ma alkur'ani hidima ka ce su maka addu'a sannan in ka ga dama ka ba su abin da yake zai taimaka musu wajen wannan da'ar Allah ba da jinga ba tunda ka san hajjin ga ake yi kowane izifi akwai kuɗinsa kowace sauka akwai kudinta to yayin da aka yi wannan kaga babu ibada to amma wanda yake yake yin haka yace babu aiki na alkhairi irin hidima ga wanda suka bar suka sadaukar da kansu ga karatun alkur'ani dan kai wannan shi ma wannan wasila ne tawassul ne kai ka ba su fi sabilillah ba dan za su yi maka addu'ar ba ba dan jingina ba ko ba su yi maka addu'ar ba ka ba su ka ciyar da su kai ka roƙi Allah ka ce Allah saboda alhairin da ke cikin talaucin waɗannan da na yayi Allah ka yi mun kaza ka yi tawassul ka yi ruƙon wasila ya zuwa ga Allah jalla wa'ala to amma wannan saboda ka kunga ma'anar wasila na farko shine ka nemi kusanci da hanyar ibada sawa'un wajen kusancin Allah ko wajen neman karɓa addu'a yana daga cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da abu musa al-ash'ari ya zo ya ce ma ɗan uwansa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sannan bayan yayi alwala ya daga hannunsa yace Allahumma ighfir li Abdullahi ibn Amir sai Abu Musa yace da ni ma ya Rasulullah yace walli akhihi faghfir dan uwansa shi ma ka gafarta masa kaga a anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a ai sai yayi alwala alwala din nan ibada ce ko ba haka ba alwala aikin ibada ne tunda ana niyya a cikinta kuma Allah yana ba da lada ga duk wanda ya alwala za a buɗe masa ƙofofin aljanna a ce ka shiga ta inda kake so saboda haka aiki ne da yake kusantar da kai zuwa ga Allah saboda haka wanda diye haka ibtagha ila Allahil wasila ya nemi tsani mai kusantarwa da shi ya zuwa ga Allah jalla wa ala to bayan yayin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu wanda shi ma daga hannun ibada ne daga hannu nuna istislami ne ga Allah shi yasa ake daga hannu a wuri wanda ibada kawai ake yi kamar yayin da aka hau dutsen safa kamar yayin da aka ga ɗakin Allah yayin da aka ga ɗakin Allah ana ɗaga hannu kamar yadda aka rito daga fi'ilin sahabbai haka zalika yayin da ake wajen da aka zo daidai hajarul aswad ba addu'a ake ba a lokacin amma ana cewa bismillah allahu akbar ga wanda bai iya sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa to saboda haka ɗaga hannu ibada ne shi ma ya zamanto tawassul ne sannan ya yi addu'a ya roƙi abin da yake nema a wajen Allah jalla wannan ta wannan tawassuli na farko kenan ayyuka na farilla da kuma ayyuka na mustahabbi saboda haka ka yi su domin ka samu karbuwa ka samu lada ka samu kusancin Allah ka yi su domin ka samu amsawar Allah ga bukatarka tawassuli na biyu shine da addu'a annabi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suka yi kuma a nan wajen ba hususiya bane za a iya yin kiyasin wani annabi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili shine hadisin uwais alqarani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa yace salihin bawa ne daga cikin tabi'ai shine yafi kowa a cikin tabi'ai ya kasance mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa yana da cutar baras Allah ya warkar da shi sai waje dan kankani daidai gwargwadon farce wanda ya saura dan ya rinka tuna masa da fa ga halin da yake ciki Allah ya masa ni'ima ya zama to mai godiya ga Allah bawan Allah ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya wato ya yi masa ni'ima saboda tsananin biyayya da yake ga mahaifiyarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waisul qarani zai zo muku tare da rundunonin musulmi da za su zo muku daga yaman duk wanda ya sadu da shi daga cikinku ya roƙe shi wato ya roƙe shi ya nema masa gafara Allah wanda ya samu ikon kan waisul karani ya nema masa gafara Allah ya yi sayyidina umar idan mutanen yaman sun zo sai ya rinka tambayar su a cikin ku akwai uwaisul karani har sai da ya same shi ya ce kai ne uwais na alkaran sannan na al'adan ya ce shi ne kana da uwa wadda ka kasance mai tsananin biyayya gare ta ya ce shi ne ya ce kana da cutar baras Allah ya warkar da kai sai waje daidai wanda yake ɗaɗɗan yatsa ya ce eh shi ne ya ce to ka roƙa min Allah ya gafarta mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin kai ce haba amirul mu'minin ni ne zan roƙa maka gafara Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam na ji ya faɗa haka sai ya ce ya roƙa masa Allah ya roƙa masa sayyidina Umar Allah ya gafarta masa sannan ya nemi wasiya guda ɗaya ya ce dan Allah ya amirul mu'minin ka tura ni yanda ba wanda zai sanni tunda in amirul muminin guda daga cikin ashirar mubashiri na biljanna yana cewa ya nema masa gafara to kaga ko ina ya je sai dai a rinka bin sayu kenan sai ya tura shi kufa ya je ya zo na ɓoyayye kaga bayan allah kenan muku in irin irin wannan in irin mu ne a wannan zamanin ai kaga kenan ba abinda mutum zai zo so irin ga an yi layi ya fito a kofar gidansa a rinka cewa a'a ga abin nan eh, eh, eh, ga mai addu'a mustajaba nan sai a ringa ganin manya-manyan motoci a kofar gida shi ku cewa ya ɓoye shi da ba wanda zai san shi to a shahid abin da a shahid a nan ya nuna kan cewa ka nemi bawan Allah salihi ya yi maka addu'a ko ba annabi ba ne yana da asali a cikin shari'a yana daga cikin attawassul ma'ana ta uku shine attawassul da ma'anar magiya da ma'ana al-iqsam magiya kai mun kaza dan annabi ko kai mun kaza dan rawanin babana ko kai mun kaza dan alfarmar ɗakin Allah ka san mu malam bahaushe da magiya iri-iri in ya gama da sifofin Allah sai kuma ya shiga waɗansu abubuwa wanda ba su da ma'ana dutsen Arafa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin shehu menene duk dai abin da zai iya faɗa don ya nuna kan cewa don ya samu biyan bukata a wajenka ba wani abu bane ba wai ba wai dan ba wai neman yake yi Allah ya saka kai abun ba so yake kawai ya samu daɗin bakin da zai maka dan ya kwace abin da dan ya kwace da yake so daga wajenka <laughs> duk yana daga cikin wannan to ba a yi wannan al-iqsam ba a magiya da kowa sai da sunan Allah ko da sifarsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka kuma ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru in ka ce dan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi kai rantsuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa kaulin jamahirin malamai shi yasa ba za ka taba ji a cikin addu'o'in magabata daga sahabbai har ilahirin tabi'ai da tabi'in tabi'in ba za ka ji sahabbai suna cewa Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba babu a cikin addu'o'insu ba za su ce Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba an ruwaito hadisai kamar hadisin da aka ruwaito na istighfarin sayyidina Adam cewa yayin da annabi Adam ya ci daga cikin itaciya da zai da ya nemi Allah ya yafe masa sai ya ce masa sai ya ce Allahu ya rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin lama tagfir li dhunubi ina roƙonka da haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mun zunubi na sai a cikin ruwayar sai Allah ya ce ma annabi Adam yaya aka yi kasan Muhammad ya ce saboda na ga an rubuta a jikin al'arshi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na san ba za ka haɗa sunan wani da sunanka ba in ba sunan wanda yake shine fiyayyen halitta a wajenka ba to sai Allah ya gafarta masa to wannan hadisi hadisi ne munkar hadisi ne munkar riwayar abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam malamin tafsiri ne amma wajen hadisi malaman hadisi ba sa karɓar hadisinsa ko kaɗan saboda bai san shi ba ba fanninsa ba ne sai ya ɗauko magana ta malaman bani isra'il ya rakka a cikin isnadi ya shigar da shi ya ɗauka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ruwaito ta ba wai dai ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba dan ba fannin sa bane kowane malami da fannin sa yanzu wani malamin ya san tafsiri amma da za ka je ka kawo masa matsala ta fiƙo sai ya rikice sai ya gaya maka abin da zai rushe ayoyi da hadisai ba tare da ya sani ba saboda ba fanninsa bane ba fagensa bane kamar likita ne ka je ka ce za ka kai masa mushkilan motarka ya gyara maka abin nan motarka tana hada abin nan mai da ruwa watakila sai ya ce ka je ka canza fulogi ka ta canza fulogi ba abin da zai samu motar ka ga mota bata gyaru ba saboda ba fannin sa bane ko kuma ka je ka samu makanike ka ce gashi kana ba su da je ce maka je eh, eh, kana ba su da je ce maka sha flagil ga flagil ya daure maka ciki ya jar kara ma basir karfi kenan saboda ba fannin sa bane to kowa da irin abin da Allah ya bashi to malaman hadisi haka suke Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ya kadaita da ruwaito wannan hadisi ɗaya daga cikin alamar hadisi mai rauni shine ka gaba shi da wani isnadi sai guda ɗaya to idan isnadinsa guda ɗaya ne idan su irin su maliku ne suka ruwaito an san malik shi tauraro ne don haka in ya kaɗaita da hadisi karɓa ake yi don fagensa ne kuma yana da hadda kuma abin da yake yi kenan abin da yake nema kenan yake rubuta shi yake tsare shi yake haddace shi amma wanda yake ba harkarsa ba ce kaga ka ya ya kawo hadisi bako me ya samu dukkan sauran malaman hadisi ba san wannan hadisin ba sai wani kawai wanda yake ba kuma harkarsa ba ce to irin wannan irin wannan abin da ya faru kenan a cikin wannan hadisi shi yasa malamai suka ce wannan hadisi ne munkar kamar inda al zahabi ya faɗa waɗansu za su ce to ai imamul hakim mai mustadrak ya ce hadisi ne sahihul isnad babu mamaki dan hakim ya faɗa hakim muhammad ibn hakim abu abdullahi al-hakim mai al-mustadrak to shi al-hakim da ya rubuta littafinsa ya ce dukkan hadisai da suka cika sharaɗin inganci buhari da muslim ba su roito ba zai kara su tunda ba wai hadisan da suke cikin buhari da muslim su ne kaɗai hadisai sahihai ba akwai waɗansu hadisai sahihai ɗin da dama wanda buhari ba su kawo su ba domin dama su ma ba su ce za su tara dukkan hadisai sahihi ba saboda ka za a iya samun hadisai sahihai da ba sa cikin bukhari da muslim sai hakim ya ce zai tattara irin waɗannan hadisai ya tattara su sannan sai ya zo yana bibiyan su ɗaya bayan ɗaya yana tacewa shin sharaɗin inganci ya shiga cikin wannan hadisin ko bai shiga ba in ya shiga sai ya tabbatar da shi in bai shiga ba sai ya cire shi daga cikin littafin yana haka ya yi kusan rubu'in littafin sai ajali ya zo sauran rubu'i uku na ƙarshe bai riga ya yi wannan tantancewar ba saboda haka sai ka samu hadisai da dama ya ce buhari bai ruwaito shi ba amma yana cikin buhari ko kuma ya ce yana da inganci bayan ya yi magana akan hadisi irin wannan da wanda ya yi magana akan rawun irin wannan hadisin da cewa hadisinsa ba ingantacce ba ne a wani wajen amma kuma sai ga ya kawo shi kuma ya inganta shi shi ya sa malaman hadisi suke cewa yana da tasahuli yana da sassautawa sassautawar ba wai rashin rashin aiwatar da sharuɗan inganci ne akan hadisan ba da yake sassautawa wajen aiwatar da sharuɗan ba a'a saboda bai samu damar ya tantance waɗannan hadisai ɗin ba saboda haka ingancin da alhakim ya yi malamai ba sa tsayawa akan ingancin nasa sai sun tsaya sun duba abinda sauran malamai suka ke daga cikin malamai da suka yi wannan hidima akwai alhafiz zahabi malami ne wanda ya zo shekara wajen 400 bayan alhakim ya ɗauki littafinsa al-mustadrak irin abin da alhakim ɗin ya ce zai yi shi sai ya yi shi ya cika shi saboda haka <clears throat> shi ne suka ke ganin malaman hadisi daga bayan daga bayan zahabi in suka rawaito hadisin hakim sai su ce sahahul hakim wa wafaqahu zahabi alhakim ya inganta shi kuma zahabi ya yi muwafaqa da shi wato ma'ana ya zo shi ma ya jinjina hadisin da hakim ya kawo da hukuncin da ya ga ya dace da abin da yake haka din ne sai ya ce masa yayi muwafaka da shi to a wannan hadisin na Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al ya ce sahihul isnad zahabi kuma da ya zo sai ya ce munkar wato kuskure ne shine ma'ana al-munkar kuskure ne kuskurensa shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya kaɗe ta da shi saboda haka hadisin bai inganta ba da sauran hadisai waɗanda suka zo da wannan ma'ana duk ba su inganta ba bisa wannan kuma da duba da hadisin na umar kan cewar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'arsa yayin da yake rai da rai su je su ce masa ya rasulullah ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ya rasulullah kai mana addu'a akan kaza ya rasulullah kai mana addu'a akan kaza bayan rasuwarsa ba su zo sun ce za su yi tawassuli da zatinsa ba su ce Allah ka yi mana abu kaza dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan zatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka samu mafi kusanci a dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abbas baffansa suka ce zo mi tawassuli da addu'arka kamar da muke tawassuli da addu'ar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna kan cewa ijma'in sahabbai shine cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tawassuli da zatinsa tunda ya riga ya bar duniya ba zai yiwu kaje wajen sai maka addu'a ba tunda yana rayuwar barzahu rayuwar barzah ba abu wannan ittisalin tsakanin rayayyu da waɗanda suke ba rayayyu ba duk da annabi sallallahu alaihi wasallam a raye yake a cikin kabarinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'anbiya ahya'un fi quburihim annabawa suna dare a cikin kaburburansu to amma rayuwa ce ba irin rayuwar da za ka je kai masa magana ya maka magana ba rayuwa ce ta barza wadda Allah ne kaɗai ya san haƙiƙaninta ba a shar'anta mana mu ci gaba da wani ittisali tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda wani zai je ya ce ai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza to yana nema ya ci yana nema ya dujalanci ne ya canza shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to don haka ba a ta tawassu sahabbai ba su yi ba kuma mu ma tafarkin aminci kada mu yi in za mu tawassuli mu tawassuli da abin da Allah ta'ala ya ce mu tawassuli da san mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu tawassuli da salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka kwana kana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka daga hannu ka roki Allah gani Allah ba zai amsa maka ba to shine kai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin ka gare shi da soyayyen mu gare shi da imanin mu gare shi da da'ar mu gare shi wannan shine ma'anar wabtabu ilaihi wasila a bisa hakikaninsa kada mutane don saboda da yawa mutane sun zame daga koyarwar magabata na kwarai a wannan babin kuma za ka gani a cikin littattafai da dama na malamai kamar imamu shaukani a cikin littafinsa alhisn hisnul rasin ya faɗa cewa daga cikin adabu du'a mutum ya tawassuli ya tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wani yana daga cikin abin da yake bai samo tushe ba kuma za ka ga suna kafa hujja da hadisai din nan ne wanda yake ba su inganta ba malamai duk sun yi hukunci akan sun yi bayani akan waɗannan hadisai Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da littafin sa Al-Wasila haka dalika a abin nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi littafi akan wannan at-tawassul wal wasila kuma an karanta shi ina ga Dr. Muhammad Thani ya karanta Al-Wasila ya karanta ko at-tawassul na ibn al-wasila na shekul islam ibn taimiyya a cikin sharhi an gama shi wanda yake akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda da yawansu suna da alaƙa da wannan ayar to sannan allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafurta lau anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce abin da suna da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗayansa wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi wato rubi biyu na abin da yake cikin ƙasa Liyafta bihi min azabi yawmil qiyama domin su bayar da shi fansa a gare su daga azabar ranar alkiyama ma tuqbila minhum ba za a karɓa daga gare su ba walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi mai tabbata ce a kansu mai tabbata ce a gare su wannan Allah ta'ala ya ba mu labarin mummunan halin kafirai ranar alkiyama da yadda ƙarshen su zai kasance da za a ce suna da duniya baki ɗaya mana duk abin da suka mallaka za su bayar da shi domin su fanshi kansu alfida shine fansa kamar wato a ba mutum a sanya wa mutum haraji a ce za a ɗaure ka ko kuma ka biya haraji to ranar alkiyama abin za su ce inda suna da duniya baki ɗaya da kwatankwaciyarta za su bayar domin wannan ya zamanto fansa a gare su daga shiga cikin azabar wutar jahannama amma Allah ba zai karba ba Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito Allah zai ce ma kafirai ya ce ma kowane ɗaya daga cikin su yabna adam a ra'aita law kana laka qurabal ardi dhahaban akunta tafdi bi ka bani ya dan adam da a ce za a cika maka ƙasa ɗinnan baki ɗaya da zinari za ka bayar da shi a matsayin fansa a gare ka ya ce eh wallahi iya eh, rab ya ce eh zan bayar ya Allah sai Allah ya ce masa kad sa'altuka aqalla min dhalik abinda na lima da gare ka bai kai wannan ba shine kawai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda Allah ya nema da gare ka kenan to a nan duniyar zaka iya a lahira ku tafi komai iza wannan kalmar guda daya ta fi duk abin ake mallaka a duniya gashi yanzu kana da ikon ka faɗe ta kana da ikon ka aiki da ita kana da ikon ka tsaya da wajibinta amma lokaci na nan zuwa wanda za ka ciji yatsa zan yatsan da ba zai amfane ka ba ina ma zan dawo na yi ina ma zan dawo na yi amma an rufe hanya kana cikin kabari to wannan shine halin da abin da yake gaban kuma kafiri ga halin da yake ciki don haka mutum ya guji halin halatu ahalin nar sannan Allah ta'ala ya ce yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha yayin da suka shiga cikin wuta suna nufin suna so su fito daga cikin wuta wa ma hum na minha amma ba za su fita daga cikin ta ba walahum azabun muqim suna da azaba wadda take madawwamiya wato azabu iqama azabar dawwama suna tsaye a wajen ba za su gushe daga cikin azaba ba wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ne a ayoyi da dama wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun كلما أرادوا, كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كوشي سكني مسفتو سي أما يدسو suna son su fito daga cikin wutan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana anan amma ba za su fita daga cikin ta ba to waɗansu sun yi hujja da zahirin wannan ayar da cewa duk wanda ya shiga wuta ba zai fita daga cikin ta ba har abada in dai ya riga ya shiga cikin wuta to har abada ba zai fita daga cikin ta ba alhali ko ayar tana magana akan waye akan kafirai akan kafirai take magana ba akan duk wanda ya shiga wuta ba akwai wanda za su shiga wuta wanda ba kafirai ba tunda Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha ba wanda daga cikin ku face ya gangara ta cikin ta kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jifiya sannan mu tsitsirtar da masu tsoron Allah mu bar azzalimai a cikinta a durkushe dan haka kowa sai ya gangara wuta ya ake gangarawa ta wuta ta kan sirat ba za ka shiga aljanna ba sai ka ƙetare wutar jahannama kuma ƙetare ta akan gada ce mai siranta wanda babu tashin hankali wanda lokacin da mutum baya tuna kowa sai nafsi nafsi ɗaya daga cikin wuraren da ake tashin hankali yayin da za a ƙetare wannan wajen lokacin nan mutum baya tunawa da baya tunawa da kowa in ba kansa ba la uwa wala uba wala da wala mata wala wala dan uwa annabawa suna cikin annabawa suna tsaye akan gefen sira suna cewa ya rabbi sallim sallim Allah ka tsirar Allah ka tsirar salama ake nema kuma an yi umarni da abin da zai cafo mutane ya kwato su ya zamar da su su fada cikin wutar jahannama babban abin da yake kawo halaka a nan wajen shine khiyana da qat'ur rahim ha'inci da yanke zumunci suna nan akan wajen suna cafa duk wanda yake da wannan duk alha'ini wanda ake bashi amana yana cinyewa mai cin kuɗin marayu mai cin kuɗin al'umma ba da haƙƙi ba wanda za a bashi amana to suna nan su ne abin da zai cafe shi kenan ya faɗi da shi cikin wutar jahannam da yanke zumunta wani baya magana da uwarsa wani baya magana da ubansa wani da shi da dan uwansa ba sa magana hmm, ba shi ba ba shi ba wansa ba ita ba yar uwarta ba ita ba gwaggwanta ba ta zuwa wani abu na dangi wannan wato yanke zumunta din yana ɗaya daga cikin abin da ke sababa mutum ya zame da kansa gadar salati ya faɗa cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to kowa sai ya wuce waɗanda kowa zai wuce gwargwadon aikinsa akwai mai wucewa kamar walƙiya akwai mai wucewa kamar tafiyar hadiri akwai mai wucewa kamar gudun ingarman doki akwai mai wucewa kamar tafiyar ɗan adam akwai mai jan jiki mai jan jiki yana tafiya ana jijji masa ciwo domin akwai wato akwai majauji akwai wata wato wata irin a ƙugiya a kai ƙugiya ce a kai wadda take yanyanke jikin mutum wanda wani a jijji masa ciwo a daddauje haka da kyar zai samu ya hai wani kuma sai ya fada ciki masu fadawa ciki jinsi biyu ne akwai kafirai wanda in sun fada ba za su fito ba akwai kuma waɗanda yake sun zalunci kawukansu miyagun ayyukansu sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansu ko ba su yi muwafaka da samun gafara da yafewar Allah jalla wa ba suka fada ciki saboda mummunan ayyukan da suka aikata amma da sauran imani to waɗannan za su fita saboda haka yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha ga kafirai ne amma muminai wanda suka suke da koda mithqala habbatin min khardalin min iman idan suka shiga ciki komai dade wasu akwai lokacin da za su fito su ne ake ce ma jahannamiyun yan jahannama haka yan aljanna suke kiransu za su fito kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton sauran masu ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai daina ceto ba a wajen Allah yana cewa Allah ka fitar da su Allah ka fitar da su ba zai daina ceto ba sai ya zamanto babu sauran wanda yake da koda kwayar zarra na imani a cikin wutar jahannam na ƙarshen su da zai fito kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shine mutumin da zai fito yana jan jiki yana jan jiki da kyar yana tafiya yana faduwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin wutar jahannama sai ya hango wata bishiya sai ce ya rabbi ka kusantar da ni ya zuwa ga wannan bishiyar in dan sami inuwarta in sha daga ruwan da yake a gefanta sai ce dan adam idan na kusantar da kai ba za ka nemi wani abu sama da haka bai ce Allah na yi maka alkawari iyakar wannan kawai nake so sai ya je sai sake ganin wata wadda tafi wannan sai ce Allah dama dai waccan ka dan karasar da ni zuwa gare ta sai Allah ya ce dan adam ba ka yi mun alkawari ba ya ce wannan kawai nake so ba zan ƙara wani alkawarin ba sai Allah ya kusantar da shi zuwa wannan bishiyar to da ya zo in ya zo wannan bishiyar ta biyu sai ya ji sautin yan aljanna cikin ni'ima mala ka san ko gidan biki ne ka ji sautin abin da ake a gidan biki ka san ana cikin ni'ima to yan aljanna haka zai ji sautin sai Allah ya ce Allah kakka haramta min shiga wannan gida sai ce dan adam ba kai alƙawari ba kan cewa iyakacin nan wajen kawai kake so ya ce Allah kakka haramta min wannan sai Allah ya ce to shikenan na baka kwatankwacin duniya sau goma sai ce Allah yanzu za ka yi izgili da ni bayan kai ne uban kai ne almaliku ya ce ba na izgili lakin ni alama a sha'u kadir sai dai ni akan abin da na so mai iko ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin kissar wanda daga cikin bayin Allah hadisin Abu Dharr duk hadisan suna cikin sahih Muslim ku je ku duba su babi ne guda hadisai da dama da suka zo da turuk daban-daban hadisin Abu Dharr shi kuma wanda shi ma cikin wanda Allah zai fitar da su daga cikin wutar jahannama yana da ƙwayar zarra ta imani in aka zo sai Allah ya ce a kawo zunubansa sai Allah ya ɗauko ƙananan zunuban sai Allah ya ce masa ranar kaza ka aikata laifi kaza da kaza ranar kaza ka aikata laifi kaza da kaza to sai ya ce kowane mummuna da kai na mayan maka shi ya zama to kyakkyawan aiki ya ce Allah ai akwai waɗansu manya-manyan da na yi bangansu ba a cikin nan waje. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har haƙoransa suka fito ƙananan aka nuna masa aka ce ƙananan an mai da su kyawawa idan ƙaramin ya zamanto babba babban kaga babban kyakkyawa zai to kenan sai ce ai akwai manyan bangansu ba to wannan ya daga cikin karincin Allah jalla wa'ala kuma duk wannan albarkacin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya Allah ya masa muwafaqa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da yayi kaunar samun rahamar Allah akwai wanda za su samu rahamar Allah ba tare da sun shiga wuta ba aslan ko da sun aikata sabo akwai wanda kuma yake za su shiga cikin wuta amma za su fito sun kone kurmus sun zamanto kamar gawayi sannan sai a jefa su cikin kogi na rayuwa sai su bullo sai ka gansu sun bullo tare da sauran sai su bullo da jiki wanda yake daban wanda shine jikin ni'ima wanda za su rayu a cikin aljanna da shi amma duk wanda ya mutu da koda kwayar zarra ta imani ne Allah madaukakin sarki ba zai haramta masa aljanna ba babban al'amarin ka mutu da imani kada ka ji wannan ka sakankance ka ce a ai shikenan ai mu wanda ya mutu da imani shikenan zaka ka san zaka mutu da imani ne saboda kowane mutum yayin mutuwarsa Allah zai jarabce shi kuma fitina tana nan kafin mutuwa shi yasa Allah ta'ala ya koya mana addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab na'am والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً خاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم الله تعالى يتي والسارق والسارقة براو نمجي da ɓarauniya mace hukuncinsu faqta'u huma ku yanke hannuwansu jaza'an bima ba sakamako na abin da suka tsuwurwurta ga kawukansu nakalan min Allah hukuba daga Allah faman taba min jaza'an bima na nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima yana daga cikin buwayarsa ya zamanto ya hukunta abin da ya so kuma amma a cikin buwayar tasa yana yin abin da ya so na hukunci gwani ne duk hukuncin da ya yi ya dace akwai ilimi akwai dacewa da daidai da dacewa da gaskiya saboda abin da wannan ishara ne akan cewa akwai hikima a cikin wannan hukuncin na Allah jalla wa ala faman taba min ya zulmihi wanda ya tu wanda kuma ya tuba bayan zaluncinsa da yayi ishara ga cewa mai barawo azzalimi ne kuma abin da yayi zalunci ne domin ya ɗauki abin da yake babu ba da haƙƙi ba idan ya tuba bayan zaluncinsa wa aslaha ya kyautata ya zamanto mutum nagari fa inna allaha ya tubu alai to allah zai karɓi tubansa inna allaha ghafurur rahim allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan shine hukuncin allah akan wanda ya yi wannan mummunan al'ada wadda take rusa ɗaya daga cikin wato abubuwa na larurar rayuwar al'umma tsare dukiya domin idan al'umma shari'ar al'umma ba ta tsara dukiya ba to ba zai yiwu a samu ingantacciyar rayuwa ba idan dai ba tsara duk abin da zai tsare dukiyoyin mutane ba a tsare shi ba to ba za a zauna lafiya ba saboda duk wani wanda yake da ƙarfi zai kwace wanda yake na mara ƙarfi sannan kuma zai sa ma mutane ba za su iya neman abin duniya din ba saboda suna ganin kan cewa in sun nemi abin duniyan ma za su zo su rasa shi ne za a kwace musu sai ga sana'a ba za ta yiwu ba neman arziki ba zai yiwu ba saboda me saboda babu abin da zai tsare dukiya ko a yanzu duk abin da in ana magana mutane su kawo jari daga waje farkon abin da suke nema shine yaya doka doka tana tsare dukiyar mutane in sun san dukiyar mutane ana tsare ta da doka sai su zo to sai shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan doka saboda me saboda tsare dukiya na daga cikin larurar abin da yake tabbatar da maslaha a rayuwa idan ba a tsara dukiya ba babu maslaha barna kuma za ta yawaita a bayan ƙasa Allah ya ce wa wa sariq abin da ake nufi da sariq wato barawo mai sata shine wanda yake ɗaukan dukiya mai kima daga waje wanda yake an tsare ta wanda ya dace da a killace shi a wannan wajen ba tare da izinin mai wannan dukiya ba saboda haka wanda ya ɗauki dukiya ba tare da an tsare ta ba ko wanda ya ɗauki abin da yake wato ba da kima abin da yake ba da wata kima kamar igiya wadda bata kai komai ba ba za a ce masa ɓarawo ba to sunna ta bayyana kimar kimar shine rubu'u dinar a wajen jumhurin malamai rubu in dinari a yanzu addinar yanzu wajen a dala in za a mayar da shi ga dala kada ku ce na yi lissafin dala ba dala nake amfani da ita ba amma saboda ta fi tabbas ne kuma yawanci a kasuwar duniya ana sanar da kudin zinari wanda da shi ne ake sanin dinar ta hanyar dala ba da naira ake sanar da shi ba a nisabi dala dubu uku da ɗari biyar da 'yan kai ne shine dinari ashirin to in ka raba shi da ashirin ka kaga ya zamanto ɗari da saba'in da biyar dala ɗari da saba'in da biyar shine dinari ɗaya to rubu'inta rubu'inta zai zamanto nawa kenan a talatin da wajen takwas ko kusan talatin da takwas afuwan arba'in kai arba'in da uku arba'in da uku da yan kai kusan dai dala arba'in da yan kai dala arba'in nawa kenan ina alhaji aminu dala arba'in nawa kenan wajen dubu shida kenan kusan dubu shida da 'yan kaɗan wanda dai ake cewa shine nisabin shine sadaki sadaki rubu'u dinar shine kimar da ake sadaki a cikin kalandar hukumar shari'a nawa aka ce nisabin sadaki dubu biyar da 'yan kai aka faɗa to wannan shine abinda in kasace shi ko abinda yake da kimar wannan ka yi sata abin da yake abin da yake kasa da wannan ba zai zamanto hukuncin sata ba sunna ce ta kayyada wannan a cikin alkur'ani an yi itlaqi wasariqu to wannan mutlaq ne duk mai sata to amma sunna ta kayyade annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuqta la yuqta fi ma duna rubu dinar a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu thalathatu darahim ya yanke hannun wanda ya yi satar a garkuwa kimanta dirhami uku dirhami uku ita ce rubu dinar domin dirhami goma sha biyu shine dinari daya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne ya zamanto ya kai ya kai nisabi nisabin sarika shine ainihin abinda a kudin sadaki dubu biyar zuwa dubu shida na naira na biyu dole ne ya zamanto an ɓoye shi a waje wanda ake killata dukiya ba a bar abu akan titi sasai ba ba wanda yake kula da shi shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya shiga gona idan ya ci saboda bukata ya yanki mangoro ya ci a cikin gonar babu komai a gare shi amma in ya kwashi mangoron ya zuba a cikin aljihunsa ya fito da shi daga cikin gona za a yanke shi aka kama domin ya ɗauka wannan gonar hirzi ce hirzi ce ga mangoron saboda haka yanzu kaga mutumin da ya zo ya aje mota ya kulle ta har ya sa security ko da akan titi ya batta tunda ya kulle ta ya sa security wani ya zo ya balla ta ya shiga ya ɗauke ta ya yi sata daga hirzi domin wannan security hirzi ne to wanda kuma dole ne daga cikin ma'anar sata dole ne ya zamanto hufiyatan a boye amma mutumin da ya je gaba gadi ya zo ya kwace motar ka wannan ba barawo ba ne mai kwace ne alghasib ne to shi ba shi mai hukuncinsa hukuncinsa ta'aziri ne nan ne mutane suke cewa shari'a ai mutane suna ma ana ta cewa ai shari'a wanda ya satar sa an yanke masa hannu amma wani ya saci albashin ma'aikata ga baki daya an ce shi wannan ba barawo ba ne barawon biro an ce ba barawo ba ne kwarai ba barawo ba ne bi ma'ana shi ba ba ne wanda wannan aya za a hukunta ta a kansa shi wannan mai barna ne a bayan ƙasa al-muhtalis mai sane ne shi ko mai sane yana komawa ga ijtihadin imam ya masa ta'azir horo shi ko horo ana yin sa ne gwargwadon girman barnar da yanda ake so ta yi maganin wannan barna a cikin al'umma kuma ta'aziri zai iya zamantowa daidai haddi zai iya zamantowa ƙasa da haddi zai iya zamantowa sama da haddi ta'aziri ana yin sa har kisa sarki na musulmi zai iya yin ta'aziri ya ce ya kashe wani ta'aziran kamar yadda ka rinka gani a cikin dokokin saudiya da suke hukunci da shari'a za ka ji an ce saboda haka an zartar da hukuncin kisa a kansa ta'aziran bisa ta'aziri horarwa ana yin haddi ana yin ta'aziri ko da ya zuwa ga kisa ne saboda haka kada a ce wai don ba a yanke hannun dan shari'a bata ce a yanke hannun wanda ya yi ikhtilas wanda ya yi sane tana nufin kan cewa ta bashi hukunci wanda yake wanda yake kan akan wanda ya sata na abin da bai kai ya kawo ba shi ma za a iya yanke hannunsa ta'aziran ba haddan ba kuma za a iya masa sama da yanke hannu a kashe shi ko a yanke hannunsa a yanke kafarsa bisa ijtihadin liman gwargwadon tsananin do tsananin ukubar a gwargwadon tsananin jarimar laifin da kuma yadda ake so a yi maganinta a cikin al'umma to wannan shi wannan Allah ta'ala ya ce wasariku aka fara aka hada namiji da mace saboda kamar yadda namiji yake sata mace ma tana sata don kuma a nuna kan cewar kada a ɗauka cewa sai namiji ne kawai za a yi ma haddi mace saboda ganin saboda ita mai zina ce mai ado ce ba za a yanke hannunta ba aka nuna hatta ita ma sai an yanke amma an fara da an ambadan namiji saboda su ne suka fi yawan sata saɓanin wajen zina aka ce azzani ya tuwa zani saboda mata sun fi zina amma wajen maza sai aka amma wajen sata barayi sun fi yawa cikin maza Allah ya kiyashe mu to aka ce faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu sunna ta bayyana cewa yanke hannu din ilal ku' ya zuwa ga tsintsiyar hannu ne ba zuwa dantse ba zuwa gwiwar hannu ba ba zuwa dantse ba ya zuwa ga tsintsiyar hannu to a nan wajen waɗansu zindikai sun ce idan aka yanke wa mutum idan ka je ka ji wa mutum ciwo ya zamanto cewa dole ya rasa hannunsa nawa ce diyar da za a biya nawa ce diyar hannu mai 'yan yatsu guda biyar na'am miliyan goma sha a ni ban a cikin nassi ai babu miliyan a cikin abin nan diyar rabin diyar rai ce saboda duk abin da yake guda biyu in ka rasa su duk baki ɗaya guda biyun diyar rai ce hannaye biyu in ka rasa su diyar rai shine dinare dubu diyar rai dinare dubu rabin diyar rai dinare ɗari biyar to idan kai idan kisasi ya zamanto akan hannu wato kasalwantar wani mutum hannunsa an ce zaka biya dinare ɗari biyar to amma kuma wani ya je ya yi sata ta rubu'in dinare an ce zai rasa hannun nasa kimar hannun nan fa dinari 500 ne saboda haka akan rubu'u dinar an kwaci an wato an salwantar masa da dinari 500 akwai adalci a cikin nan ka isa ka ce babu adalci dokar Allah to wannan waɗansu dikai suka kawo wannan suka ce abin da yake kimarsa dinari 500 kan rubutu dinar ya salwanta ai kama a zahiri babu adalci alƙadi abdulwahab al-maliki bajimin malamin mazhaban imam malik al-baghdadi ya ce lamma kanat amina kanat samina yayin da take da yayin mai amana sai ta zamanto mai tsada walamma hanat hanat da ta zamanto alha'ina algunguma sai ta zamanto wulakantatta hannun da ya zamanto alha'ini wulakantacce sai ya zamanto ba shi da kima domin yayin da ya je ya saci rubu dinar ya zamanto alhaini ya zamanto asariku to asariku ba shi da kima sai ya zamanto hannun nasa ba shi da kima sai aka salwantar da shi amma yayin da ya zamanto mai aminci ya tsare dukiyar mutane duk wanda ya taba masa hannu to yana da kima dinari 500 kun gani duk shi yasa shari'a mai hikima ce duk wanda yake tsammanin ya kawo zai ma shari'a istidraki zaka samu bajiman malamai wanda yake za su fahimci hikima daga cikin hikimomin shari'ar Allah sai su bayyana hukuncin yanda yake sannan Allah ta'ala ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zaluncinsa shi shine wato bayan wannan sata da ya yi wa aslaha kuma wato ya kyautata ya zamanto nagari fa inna Allah ya tubu alaihi Allah zai karbi tubansa to a nan idan ya zamanto cewar an yanke wa mutum hannu ya tuba ya daina sata amma kuma gashi ya saci dukiyar mutane ya sace motar mutane an kama shi an zartar da hukunci akan sa an yanke masa hannu to zai biya motar kuma ya tuba ya ce ya tuba ya daina zai biya mutane motar su za a ce dole sai ka biya mota ko ba za ka biya ba malamai sun yi saɓani a nan mazhabar imam malik shine cewa in motar tana nan za a kwace a dawo da mai ishi ita wannan bai kamata ya zama to an samu saɓani ba tunda ba saba ce. dan ya tuba bai nuna kan cewa wannan tuban ya halatta masa kayan mutane ba kuma dan an yi masa haddi wannan haddi haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne ba haƙƙin mutum ba haƙƙin Allah ne saboda zalincin da ya yi saboda haka idan kayan da ya sata suna nan za a ɗauka a mayar da masu shi kayansu idan kayan ba sa nan kuma fa to shine sai imam malik ya ce sai a duba a gani idan dama yana da wadata don za ka ga wani yana da wadata amma kuma Allah ya jarabe shi da halin sata yana da wadatarsa amma ɓarawo ne to sai a ɗora masa bashi a kansa sai ya biya mutane haƙƙinsu idan ka mu'usir ne yana cikin tsanani ba shi da halin biya to sai a kyale masa ba za a dora masa nauyin biya din ba wannan tafsilin shi na imam malik wanda yake shi ne aula bisa kaulin hanafiya da suka ce a'a ai da an riga an yi masa haddi ba zai biya ba domin haddi haƙƙin Allah ya kawar bai kawar da haddin Allah ya ɗauke bai ɗauke haƙƙin jama'a ba na makaranta ayyuka أم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله يا ألم تعلم أي كان سني يا رسول الله شوى الله mulkin sammai da mulkin ƙasa duk nasa ne yu'adhibu man yasha yana yin azaba ga wanda ya so wa yaghfiru liman sha ya gafara ga wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai wato duk abin da ke cikin ƙasa nasa ne yana tasarrufi yanda ya so saboda haka wanda suke cewa Allah bai iya ba ta yaya za a ce shari'a wai a yanke hannu suna ganin kan cewa Allah bai iya ba abin da ke cikin ƙasa duk da sama duk na Allah ne kuma in tausayi ne Allah ya fi mu jin tausayin bayinsa kai da yanzu ma ka tsince shi shi ko Allah ya san lokacin da aka hada maniyin uwar da na uban ake halittar tasa yake ta kiyaye shi yake sanya shi tunda yana rai har ya zamanto dugon jini har ya zamanto har ya zamanto tsoka aka sa kashi yana tafiya duk Allah yana ganin sa a lokacin nan ya sa mala'iku suna yi suna sa ta ko ina aka haife shi shedan yana nema ya cuce shi ya sa mala'iku suka kare shi ya sa uwarsa ta ji tausayinsa duk aka yi masa wannan sannan kai za ka kamanta tausayin Allah ga wannan talikin da kai tausayin ka gare shi Allah ya fi mu tausayin kanmu da kanmu amma duk da haka Allah ya wannan hukuncin saboda me saboda maslaha mai girma da ke ciki kamar yadda Allah ta'ala ne ya ce wajen kisas ya ce wala kun fil kisasi haya rayuwa mai girma matabbaciya ce a gare ku a cikin yin kisasi tare da abin da ke cikin yin kisasi na zubar da jini ga wanda ya zubar da jinin wani to haka zalika wajen wannan akwai hikimomi masu yawa shi yasa Allah ya ce wallahu azizun hakim taka ne ake tsara dukiya duk wanda ya ga kuma irin abin da yake faruwa a cikin al'umomi na inda babu karfin doka na inda babu shari'ar Allah na barna da yake faruwa ga dukiyoyin mutane zai san kan cewar akwai hikima a cikin wannan dokar tunda ai ba wai zaka samu ne ba za ka je kai ta ganin hannayen mutane a yanke ba kowa yana yawo da dungulmi a cikin al'umma ana yin wannan ne a bayyane yadda za a nuna wa mutane don Allah ta'ala cewa ya wala shad azabahum ta'ifatun minal mu'minin a sami yanki daga cikin mu'mine su halarci wannan azabar da ake wannan haddin domin in aka gani za a san cewa to wannan fa da gaske ake yi wannan zai sa duk wanda yake zai zo ya kawo barazana ga zaman lafiyan al'umma ga dukiyoyin mutane da alfarmarsu ya zaman to kan cewa bai yi wannan ba akwai 'yan sanarwa Eh, 'yan uwanmu 'yan hisba an samu fitulu a gefen filin sukuwa saboda haka an hana faki an hana ajiye motoci a gefen titi za in nan wajen ya cika za a sanya motoci a can waje kuma saboda wannan fitulu da aka samu akwai eh, 'yan hisba suna sintiri a wajen domin tsare dukiyar mutane sai dai a bada haɗin kai idan wajen lokacin karatu ne ba za a ɗauki mota a lokacin ba duk mutumin da yake so ya ɗauke motarsa akwai inda za su nuna masa inda zai ajiye motarsa wanda ba zai zauna karatu ba amma duk wanda yake ya zauna karatu ba zai zo ya ɗauki motarsa ba ya tafi haka kawai saboda tsara dukiyar mutane saboda haka a yi haƙuri da wannan takura da ake yi saboda dama ana yin abubuwa ne domin irin wato fajircin da mutane suka tsantsuro tun da mutane a masu mugun hali kuma ana ta ganin su a nan wajen kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin su hannun da suke sanyawa suke ɗauke dukiyoyin mutane idan ba za su daina ba Allah ya shanyar da hannun ya sanya hannun ya shanye da kafan ma ta shanye to dole mu ɗauki matakai don mu tsare dukiyoyinmu saboda yadda shari'a ta ajiye da haka muna fata da Allah a bada haɗin kai sannan waɗansu 'yan uwa sun janyo hankali da a sanar da lokacin da ake sanya wannan karatu a cikin kafofin yada labarai ana sawa daga karfe 11 zuwa karfe 12 a rediyo kano fm sannan a ctv ana sanyawa daga karfe biyar zuwa karfe shida sannan a nta kano ana sanya amma na bara daga karfe tara zuwa karfe goma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk waɗanda suka ɗauki nauyin wannan abin da ake yi allah ya sa a su nta na rana na safe ne tara zuwa goma na safe saboda waɗansu sun nemi a sanar shi yasa na sanar Allah maɗaukakin sarki ya mu albarkacin wannan wata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik